ya mazajen gobe ya ku zuciyar umma matasa rayuwar ku kuka magirmanta ku tashi ku daina wasa. masu kallon mu da dawowa daga hutun rabin lokaci na wannan shiri da muka tafi mai take ƙuri'arka amana ce kafin mu tafi hutu lokaci baki na sun fafata a cikin istadiyo amma fa ba dan ba a'a <laughs> sun gamsar da mu wato amfanin ƙuri'a da kuma amfanin shugaba na gari da illar mummunan shugaba da kuma ba mu shawarari akan yin addu'o'i domin Allah ya zaba mana shugabanni na gari sannan masu bugo waya daga kasar Saudiya da kuma Najeriya sun yi kokarin su wajen ƙara mana abubuwan da za su amfane mu kai tsaye dai bari in koma ga baki na na studio mu da dawowa daga hutu rabin lokaci to malam umar isa zan fara da kai idan muka duba a irin kasashen da ake yin zaɓe na dimokuraɗiyya hmm. za ka tadda ana yi ne da jam'iyyun siyasa ma'ana fatittuka ko political party ko hmm. kuma ahzab ana yi ne da jam'iyyun siyasa daban-daban masu yawa hmm. a kowace jam'iyya mutane suna fita kala daban-daban akwai na kirki a kowace jam'iyya akwai na banza haka ne tabbas to me ya kamata ga mai jefa kuri'a idan shi ɗan jam'iyya kaza ne amma sai ya ga a waccan jam'iyyar da yana adawa da ita akwai wani mutum da in ya zaɓe shi al'umma za ta ci gaba shin zai haƙura da jam'iyyar shi ne ya je zaɓi wancan mutumin ko kuma me ya kamata a ce mutum ya yi a 'yan adance da kuma a musulunci to dama wato abu mai matukar mahimmanci a lokacin zaɓe kowane iri ne shine a lura da mutum ba fati ba ma'ana fati idan aka ce fati kamar bangare ne <clears throat> shi tsari na siyasa addinin musulunci shi ya zo da shi wannan abu da ake ta faɗi tashi demokratiya ake ce da shi mm. democracy mm. to kuma idan muka waiwaya a tarihi za ka mm. samu masana suna zargin ita kalmar ta demokrasi karan kanta ma'ana duk kalma ta turanci da ta zo da irin lafazi na demo za ka samu akwai matsala a tattare da ita kamar misali mm. mu ɗauki demotion mm. demolution misali mm. democracy to za ka samu kamar ma'ana demokrasiya kasan tun ka san lokacin shirin mu kayyadadde ne kuma sanin su kansu in eh. turawa suna ci asalin kalmar ba ta su bace an aro ne daga ingil da sauransu da kuma ba hukunce hukuncen ta ba kasanto misali ko musulunci eh. ba zai kyawun ba saboda in ka kula musulunci ya yadda da shura a cikin wannan al'amari akwai zaben majalisar dattijai ko wakilai domin shawartawa mm. kafin a zartar da al'amari zaben wanda yake fatina ko wanda baya fatina in shefi alheri mm. wani alfanu zai saboda haka ba fati shine abin lura ba mm. shakhsiya personality wane ne wane shi nake kyautata masa zato mhm. saboda kaza da kaza da kaza da ya aikata ya taba yi mun gani ko kuma a yanayin zamantakewarsa da al'umma da mutane mai mhm. tausayi ne mai jin kai ne mai son ci gaban al'umma ne mhm. saboda haka ya yi mun gani ko kuma muna kyautata masa zato saboda kaza da ya taba yi saboda haka shi za mu zaɓa ko a wani fati ko ya fito amma shugaba mara tausayi mm. mara sanin ya kamata mm. mai kau da ido akan duk halin da talakawa suke ciki a kashe mutane misali mm. a ci zarafinsu a zubar da jini ne mm. shi duka ba matsalarsa ba ce wanda tsaro shine mafi muhimmanci ga dukkanin wata irin al'umma da suke zama a ciki su samu tsaro kusan ma yanzu a duniyance in an tashi yin budget ma'ana kudin kasafi na kasashe eh. mafi yawan kasashe tsaro suke cire ma manyan idan aka da lafiyan dama ai idan idan kaga kasa mm. ana yakin neman zaɓe da wani wutan lantarki hanyoyi mm. to jahilai sun fi yawa a kasar abinda da ƙasashen da suka ci gaba ko a musulunci idan mm. kana son ka burge mutane ka sama musu tsaro idan ka zama shugaba ka kyautata ilimin su rayuwarsu zamantakewarsu duk wani abu hanya ruwa ba dole ka bane ba ma wannan dole ne ka amma mm. ka ce za mu yi kaza za mu yi muku kaza sama da shekara sai ka samu wasu kasashen mm. sun fi shekara 60 da samun yancin kai amma har yanzu abin da aka yi yakin neman zaɓe da shi a shekarar farko da aka samu yancin ƙasar har yanzu da shi ake sai ka rasa shan su shugabannin me suka aikata kamar maganar da malam sani ya yi mm. duk wanda ya aiki da abin shi yake tafiya motocinsa kuma su za su murji titi wurin eh, barazanar gashi nan tafi a kauce zai wuce a'a za a je wuri kaza kafin ya sauka titin ya lalace abin haushi ma wasu kasashen kuma akwai kuɗi ko akwai mai ko gold ko uranium ko ma ko ma malam a inganta noma mai hauka ce yau Allah ba shi ya sa man ba sai ya mm. kafe abin ba shi kenan ba mm. amma mm. noma abin da kuka yi ne za ku gani a yi noma malam a yi ilimi a sa tsaro idan da shugabanninmu masu wayau ne hmm. bai kamata a ce talaka ma sai ya zo ana ba shi kuɗi ya yi ƙura'a ba su za su dinga sayan su za su ci ƙuri'a za su ci zaɓe ba hamayya ka ba hmm. talaka wuta ka gani ka ba shi ruwa shi zai sarrafa yadda zai nemi abinci yanzu ma haka ake ciki an hana sun za ka tada mafi irin wannan ƙasashe eh. talaka zai kai shekara tamanin a rayuwar shi eh. amma shi yake ƙoƙarin ya riƙe kanshi ko da noma hmm. ko da shushaina ko da yankan farce ko da kayan kanti ko da kowace kalan sana'a ko gyaran mashin ne za ga shi zai je nemo a cikin an hana shi din to amma a yi mai wa'annan tsaro ruwa lafiyarsa asibitoci a inganta ilimi in yayi ilimi shi ya san da zai sarrafa ilimi gaskiya ne to bari kuma ga ɗaya bakon nawa malam Umar Bawai ina son ka tsika ba malam Sani gaba ɗaya shirin yana magana ne akan mahimmancin zaben shugaba na gari da kuma ƙuri aka amana ce in ka jefa ta inda ta dace za ka ga sakamakon ƙwarai hmm. in ka jefa ta inda bata dace ba to me ake cewa jiki magayi in ji mm, hausawa ko mm. to malam sani shin kana ganin zai yiwu idan na fahimci ni da kwakwalwa ta da karamin tunani na na kasa gane wanda ya kamata in zaba a cikin mutanen da suka tsaya takara zan iya neman shawara ga manyan malamai ko malaman addini ko malaman siyasa ko wanda suka goge a rayuwa ko tsofaffin dattijan anguwa ko daga te ko ma waye kana ganin zan iya neman shawarar wanda ya fi ni dan ya faɗa min alherin wani in zaɓe shi da sharrin wani in kauce masa eh, to ni abin da ma nake tunani da abin da na sani hmm. ko yake tunani a kai shine dole ma za a zo min da maganar wai in jam'iyya ba mutum ba idan da ni da nake musulmi hmm. bayan na san cewar yayin da na zo na zaɓe ka akwai hmm. ranar da zan zo in amsa tambaya me isa ka zaɓi wance to me za ka ce baka san shi ba ƙuri aka fa ka ɗauka ka bashi azin kai ka amince masa ka lamince masa fa ya mulki al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam musulman da kiristocin dabbobinsu da aljanun su kuma baka san mutum ba kai ka ɗauki ƙuri aka jefa mai to idan kai haka wata amsa za ka faɗa ni a tunanina shine kamar dalilin da yasa ake yin kamfen ka je ka yaɗa manufa a misali ni na son mulke ka ba ka san ni ba sai in zo in gaya maka ni zan yi ma kaza ni ma alkawari ni ne wani ni ne ina kaza kaza mm. kaza idan nema wannan bayanin mm. ka gamsu ka gani abin da na boye a zuciyata mm. to wannan Allah zai bani da kaina amma kai na gamsu da abin da ka faɗa daga baya in kai da ni na fita dai ƙuri'a ta na san dai dalilin da yasa amma dan me yasa za ka ɗauki ka zaɓi mutum baka ma san waye shi ba ai yanzu ni shawarar da nake bayarwa anan shine ba magana ake ta jam'iyya ba magana mm-hmm. ake ta mutum a mutum din ma fa baya kawai idan kana kallon mutum a titi ba dole fa sai ka sa a ranka cewar fa idan ka zaɓi mutumin nan akwai ranar da aka amsa tambayoyi to in ka tanaji ta amsa da zaka faɗa saboda duk abin da zai je ya yayi kana ciki alkhairi ya aikata alhamdulillah shine ka mutu alkhairi yana zuwa ka sharri yayi to wa iyaz billah ka mutu sharri yana zuwa gunka saboda haka idan muka sa a wannan to me mutum zai zo ya baka har ya rufe ma ido kaza ka zai ka zaɓi wani mm. kan ka dawo batun misali shawara ga waɗanda suke suna da zurfin sani mu ɗauka malaman addini ko kuma yan uwan samari da suka karanta siyasa a siyasan sun koyi cewa alamar ko in ce laraba mai kyau juma'a mai kyau tun daga laraba ake gane ta sun san wannan da kuma mu da suka shekaru wajen su casa'in 80 saba'in ko kuma ɗari a rayuwa sun ga kamun ludayin wancan sun ga da yadda ya kare sun ga yadda wancan ya fara sun ga yadda ya kare kana ganin neman shawara a wajen irin waɗannan mutane zai kawo ci gaba ni ai abu tunani na ma ba neman shawara bane kamar mm-hmm. maganar da na yi a baya mm. shine malaman manyan mm. malaman da ake <laughs> tunanin manya ne mm. su fito a yi da su kai na ƙasa kana kallo malamin ka ne shi ke koya ma karatu in kai ɗalibi ne a jami'a kaga shugaban makarantar ku ya fito da shi ake bin layi ana zaɓe dole ka san abin ne yana da muhimmanci sannan idan kai ɗalibin firamare ne ka gashi wannan principal ɗinka hmm. headmaster ɗinka ya hmm. fito idan secondary ne principal hmm. ya fito idan jami'a ne ka ga bc ɗinka ya zo kana magana ko kuma shi ainihin chancellor ɗinka ya zo za a yi da shi sannan a ku duk wani mutum da kake jin babba ne na ji da kuɗi ka gan shi a waje wanda yake ji da ilimi ka gan shi a waje wanda yake ji da duk wani boko da sauransu ka gan shi ya zo an fita da shi ka san abin yana da muhimmanci amma yanzu mu mutanen mu matasa fa abinda suka ɗauki siyasa lokacin samun kuɗi ka samu ka dan gina gida ka yi banga siyasa ka sai gida ka yi aure abin da suke samun bai ta haka a'a akwai wanda <laughs> idan kai kawai karshen abin da haka ka dan samu fili bai fi tati ba tati ba hmm. ka gina gida ka yi hmm. aure shikenan yan uwanka su ringa murna ai wannan Allah ya samu kuɗi a wannan siyasa ya aure shikenan kana yin auren kuma ka dawo ka zo ka fara a taba ko ka fara sai da mai ko ka ka shiga rayuwa kaga kenan shi kenan abin da malam sani kafin in je ga tambaya ta gaba da malam umar ni mai ba da shaida ne akan wani abu da na gani a cikin wata jiha daga cikin wata ƙasa daga cikin ƙasashenmu na yammacin afirka gwamnan jiha ya kama zuciyar matasa ya kyautata musu wajen siyi duk abin da za a iya kawo zaɓe gwamna ya ci zaɓe amma kasa inda gizo yake saka ya fara sa musu salari ma'ana albashi za su rika ɗaukan kuɗi abin da ya kusan dala 200 dala amurka dala 200 dala amurka duk wata kuma ya fara ba wa nan yara an yi musu wajajen kallon talabijin a banza kawai su zauna su ta kallon talabijin ba aiki amma ƙarshen ta suna da wannan kuɗi eh. ba a kai shekara da sai ga waɗannan matasan yake bi yana kamawa ana sasa a furzin amfanin su ya ƙari an yi wata jihar kuma da bata da nisa da wannan jihar shi kuma makami aka ba wasu daga cikin jami'an tsaro su halbe su saboda sun fara zama barazana ga hmm, wanda sun yi mai hmm. ya kawo kujera kukansu ne yau daban ba a biya musu bukata ba na gobe daban har yi kai ga sun fara cewa to mu fa gaskiya za mu daina kai tsaye aka harbi abun banza don a wajen su suna aka abun banza aka harba amma mu a wajen mu in akwai rabin mutum ko rabin mutum aka taba muna ji a zuciyarmu an mu duniya asara musamman ma in matashi ne da shi ne sarkan gwal ɗin al'ummar shi ko shi ne tubalin gina al'umma ta gari a cikin al'ummarsa don haka gaskiya al'amarinmu a siyasance ya yi nisa ya lalace sai dai Allah subhanahu wataala ya kama da gyara bari in je ga bakona na gaba malam baban Hafsa wani lokaci zaka tadda mutane sukan yi fada akan abin da bai ta hakara karya ba a filin zaɓe. na zo jefa ƙuri'a na dangwala na linki na sa akwati mm. wancan ya zo dangwala ya linki ya sa akwati idan tafiya tafi cancanta da in tafi ya kamata in tafi in bar wajen idan in kasa in tsalle in jira in ji sakamako ne mm. sai in koma gefe in kasa in jira to amma sai ka tadda abin da bai ta hakara karya ba an fara kace na ce uwa ka uban ka hau gitsi kai ya sa mm. ni ina ganin anya hakan baya baiwa masu satan ƙuri'a dama su saci akwatin gabaɗe muna kayya kayya a tsakaninmu su tafi da shi inda za su in dangwale shi suke gabaɗe su dangwale hmm. idan fasa shi suke su fasa anya wannan baya ba su dama ko kuma in ce baya ba da damar yin maguɗi ma to ai dama yana da wahala ka ga an zo wurin abu mai muhimmanci an yi faɗa haka kawai matukar masu hankali ne a gurin hmm. ana da tabbacin ba abin da zai sa su yi faɗa hmm. to za a yi ƙoƙarin kunna su a kawo dalilin da zai raba tsakaninsu ma'ana a sa wani ya zo ya tada rigima ai shi ne jigon yin amfani da waɗanda suke kawo da tunaninsu a cikin kwakwalinsu kawai sai wani ya zo ya tada harguwa ko ya yi zagi ko ya faɗi wata magana ai ɗazu mun yi magana akan cewa mutane masu kima da muhimmanci su zo a anguwa liman babba mai kuɗi talaka duka a taro. yara da iyayensu to daga lokacin da wani zai zo an hayo shi an ce ya zo ya zagi a gurin ya zagi kowa da kowa ya zo ya yi zagi kai kuma da babanka a cikin da aka zaga sai ka kasa kai zuciya nesa kuma dole ne za ka yi infiali a an zagi babanka ta yi kuma ga malami shi ma an hada da shi tunda wanda aka turo baya cikin hankalinsa kawai mm. dama sa shi ake yi da biyu ake yi a zo a yi wannan din saboda a tada rigima mutane hankalin sai na can wani ya zo ya suri akwatin ya fita da gudu ko kuma a zo a yi abin da za a yi saboda haka ya zama dole ga matasa mutane anguwa shine amfanin tarbiyya mm. idan dai da gaske muke mun ɗauka mu ita ce makaminmu mm. to mu jefa mu kasa mu tsare mm. mu kai zuciya nesa mu fahimta cewa e tun da akwai abokan hamayya kaza zai iya faruwa idan kazan na ya faru ya za mu yi handling din shi ya za mu yi taken action a kai saboda mm. haka duk wanda zai zo mana da rashin kunya muna da matasa 'ya'yanmu mm. na anguwa mu sa su ɗauke shi tab mu muna nan gaban akwatin zaɓe su yi mm. can nesa da shi su damka ga hukuma tunda ai akwai hukumomi da ake turowa domin gani da sa ido don hana ta da tarzoma a raka su su kai shi su adana shi su dawo wasu su ci gaba ai ko ga addini idan ana yaƙi aka zo ana yaƙi lokacin sallah yayi wasu za su yi yaƙi wasu suna sallah mm. yayin da masu sallah za su zo su ci gaba da yaƙi masu mm. yaƙin su dawo su yi sallah to mm. a haka nan kada hankali ya ɗauke duka saboda turo su aka gaskiya ne to mana umar kasantuwa lokacin da yana ta ɗaga mana hannu shirin ya kusan karewa bari mu ku tambaya guda guda kai da malam sani a takaice malam sani da mu da muke cikin studio da masu kallon mu a ko ina a duniya mun yi ittifaki wannan matsala samari ake ba kuɗi da ƙwaya suke tada ta wani kila zaka ma samari a cikin minti ɗaya da su dawo hayyacinsu kiran da zan yi guda ɗaya ne kawai a rage kwaɗayi. mun gode kai fa to abin da yake ce um, abin da imam abul baka irin da mana wasiya da shi mm. cewa li kulli in idza ma tamma nuqsanu fala mm. yughru bi tibi al'ishi insanu mm. hiya umuru kama shahadta hadwalun man sarrahu zamanun sa'atuhu azmanu mu yi haƙuri mu kai zukata nesa mu kai gagaci masu kallon mu a nan shirinmu na dandalin matasa zai da sa'aya sai a mako na gaba idan allah ya kai mu a madadin muhammad sani abdallah da umar baban hafsa ni umar alhaji yusuf da na gabatar da shirin nake cewa ku kasance lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ba da gudunmawar ku ga ku al'umma matasa in fa kun ba da ta daidaito fala da za ku amsa ya samariya matasa ya abin guri matasa ya mazajen yau da goben duniya ku ne matasa ci gaban mu a rayuwar nan ayyana hannun matasa cigaban mu a rayuwan nan ayyana hannun matasa cigaban mu a rayuwan nan ayyana hannun matasa